ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منه خيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني أهل الحديث وسائر من يبلغ هذا الدرس أحييكم بتهيئة الإسلام جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna maraicin juma'a 27 ga watan muharram shekara ta 1441 27 ga watan septemba shekara ta 2019 za mu yi darasi na 445 a wannan cibiya ta markazin nur da ke shiyar ga wannan ma'anar sokoto birnin shehu muna cikin kitabun jihadi wasiyar na sahih bukhari آه، من كمل بابي بابنا أربعين ترى باب من ضرب دابته في الغزو عندي كما حديث سيدنا جابر لنفسه هو دابة غيري من ضرب دابة غيري في الحرب في الغزو مكمل من بعد عندي كما حديث سيدنا جابر وعندي سيدنا موزع الله صلى الله عليه وسلم راس من سعر كم بابي انهم سن دفاتر الله عمنا موافقه تبام يكون يم ديدي تدان ديدي دكوين أيتي دابنا مقداني نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب الركوب على الدابة الصعبة والفقلة من الخير وقال راشد بن سعد كان السلف يستحبون الكحولة لأنها أجرى وأجرى أجرى نعم لأن أجرأ وأجسر وأجرا ده يا ده مقصود إيه أهلا يا أهل نعم. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان بالمدينة فزع فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب فركبه وقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبشرا باب الركود على هكذا على الدابة الصعبة والفهولة من الخيل بابي مينونا أنا ana دبوبي واتو wato وهلا wahala هلا wahalar masu ƙarfi masu tsanani saboda a ci nasara wurin yaƙi walfahulati min alkhair da dawakai waɗanda suke barbara ma'ana ba matan dawakai ba ba kuma dandakakku ba magabata suna yawan magana akan wato yaƙi akan doki namiji ba a cika son yaƙi a kan godiya mace ba amma za mu ci ƙarin bayani kan wannan وقال رشيد بن سعد المقرئي كو المقرئي وندا مقرأ غريني أتكين دمشق wannan bawan Allah tabi'i ne almajirin sauban ne maulan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma baya da wani ba inda aka mace shi sai bukhari sai anan Zaka baya bai da wutar waya a bukhari amma ya shigo cikin rijal na wannan littafi saboda wannan asar da ya ruwaitu wanda ba ruwa ya ce daga annabi ya ce kana كان السلف يستحبون الفحولة ajira uwa وأجسر magabata suna son amfani da dawakai masu barbara lafiyun dawakai mazaje ba dandatsatsu ba ba kuma mata ba li'anna ajra'u sun fi wato jarunta wa aksar sannan sun fi naci wajen samun biyan bukata da cijewa a kan lamari amma a ruwayan malar ajira sun fi gudu To kuma biyan halarci kamar da muka ce eh, an fi so ga yaƙi galibi a hau dawakai maza annabi sallallahu alaihi wasallam ba taɓa ruwaito ya yi amfani da dandakakken doki ba sau da su irin ana yin su amma don irin harka ta ƙasaita ne doki ana so ya cika ya yi mai ya yi lafiya ya yi ban sha'awa sai a yi ado da shi su kaga dokin da za ka je yaƙi ba maganin ado ake yi ba in garma kake nema wanda bukata za ka biya da shi amma akwai cikin sabon da suke amfani da dawakai mata kuma suka yaƙi da su kamar Sa'adu ibn abi waqqas radiyallahu anhu dokin sa da ya daure a ƙarisiyya wanda abu mu'izan ya ara da izinin matarsa wannan dokin an ce mace ce ya ce mace kuma yana yaƙi yana jihadi ne shi ma tsada da imin aswad ranar yaƙin badar ya ce macen doki yi amfani da ita a wurin yaƙin badar sun ce macin doki tana da irin taka hikima saboda ba ta haniniya za ka in kana so ka kai hari da farmaki ba tare da an ji ka ba to ka hau macin doki suluru kike tafiya suluru ka sauce amma in ka tafi da ingarman doki sai ya yi gurnani ya yi haniniya sai gari an san da shi za ka za a shirya ta ga kowane yana da tasara rana kenan حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت الخزاعي قال أخبرنا عبد الله عبد الله بن من؟ ابن المبارك قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان بالمدينة فزع أنسى samu wani firgici من zamanin مدينه فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة سيرز ألا يأري وندوكين أبو طلحة يقال له مندوب دوكين أنا كرس مندوب فركب سيهوشي وقال ما رأينا من فزع فزعل يتي من جي مندوب ومغون تاشن هنكلي با وإن وجدناه لبحرا shi kuma wannan dokin naku mun same shi gulbi ne yana gudu an ce da wannan magana da manzon Allah ya yi sai doki ya warware da doki yana ɗan bada matsala wataƙila hawan da manzo Allah ya masa sai ya fara warwarewa to da manzo Allah ya masa wannan magana sai ta zama kamar addu'a a gare shi don haka daga nan sai ya warware ah, kenan ya halarta a are dabbar wani in bukata ta kama kuma in an san baya damuwa to ko ya halarta in are mashin din wani wannan dabba kenan ko ba ko ya halittin a riba buk wani ya ajiye ba makulli ko kuma wani ga inda ya ajiye makulli ɗauka in je ila lura ta in dawo a tuna a yi almallamuna shi ma idan aka san cewa ba ya damuwa ko kuma ya ba da al'izinul an ya buɗe ƙofa ta a yi da kaso kana yi amfani da shi ko an fahimci lallai ba ya da damuwa to babu laifi a yi abin da ya sa na yi tambaya saboda akwai bambancin dabbobi waɗannan masu rayuwa da irin waɗannan dabbobi na zamani sau da wannan dabba ta zamani komi na iya faruwa yanzu zamanin kansa kana iya zuwa ka ajiye ka shiga asibiti a ɗauki kana iya zuwa wani yayo aro hannu ya zo ya rake ka da kai da babur ɗin a rasa ko kuma duk ta gayyara na 'yan jarida su ce ya jikkata hausar 'yan jarida ke to mashin jima'i ma yana jikkata kaga za a samu matsala sannan kuma sai an sa masa mai kuma wannan kana tafiya yana rage ba kaga shi kana rage masa dukiya ne amma ita wacce dabba kun ga ba haka ka hau ka je ka dawo ba sai ka koma ba sai ka bata ka je ka ɗaure. in kuma ta kama za ka yi aje ta ruwa ko ta ciwo ciyawa ka aje ta in ga ɗaya da wanda misali ka a remotar sa ka tafi gwandu ko ka tafi gwadabawa ko ka tafi isa kaga ko da zaka dawo tayan ma kila ta kara tsudewa kila tayi faci ta rage kwaliti sannan ka zuke masa mai ala kulli halin idan mutum ya zan baya da damuwa ga ta'ari abinsa kana yi aure amma dai mace kyau kullum a nemi izini saboda kada a ba shi ɗan dama me yasa imam bukhari kawo hadisi a rukubu ala dabbata sa'ba alfahulati min alkhayli me alaƙar hadisin anas da wannan magana da yake ta wannan bani aftuna ma'azurina ba ba ba ku ce ba na shek wa in wajadnahu to sai yanzu kamar akasin abin da babin ke nufi ne zai yi wannan fata aka sai abin da don labahawan ke yana gudu baya da matsala shi kuma hakikanin dokin matsala gare shi kun fahimta matsala ga doki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam faɗi wannan magana sai ta sai maka sai doki ya warware albarkacin magana na'am eh ya hau babu sirdi sai dai kamar a wannan ruwayan bai ma kawo rashin sirdin ba wata ruwaya ce ana farkin la'abi tsalhata uriyin al'uryu shi ne doki wanda baya da sirdi irara ɗan adam ba ce masa uri sai dai ce uriyan masu ne ba kan kiyasi yake amma shi doki na ce masa uriyu باب سهام الفرع باب سهام الفرع وقال مالك رحمه الله يسهم للخيل والبرازيل منها لقوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها وظيمة ويخلق ما لا تعلمون إذا تسامون أوكي تو إلى إلا تلقب أني باين كي ولا يسهم لأكثر من باين تو كيف بكر حديثي كيف a ni ina da shi a kai baka da shi a baka kawo ba dai ni ina da shi na eh, ka bugu ba ni da bugu a kai da shi kana shirin jini kai ma ga shi nan حدثنا عبيد لي حديث فرقاوة سلمت عليه حدثنا عبيد بن إسماعيل عن Isma'il أسامة عن Usama, الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما باب سهام الفرس wannan babi zai maganan kason doki idan aka yi yaƙi saboda yaƙi da doki ya fi yaƙi a ƙasa za ka duk wanda ya zo da dokinsa aka yi yaƙi da shi to dokin ma za a kasa a ganima a bashi rabu to kashi nawa za a bashi وقال مالك يسهم للخيل والبراذين منها مالك يتي الخيل واتو دواكي وإن دا وإن دا أن لا روان دا أكثني والبراذين دا برزو شما دوكي ني أما آه إن ake kada da ƙasar turkiya suna laraba ana ta musu khair ana ta sannan na Turkana turkanatinsu birzaun mace birzauna sannan akwai hujjain wanda shi kuma ruwa biyu ne da ɗan turkiya da balaraba suka yi aure ko da ‘yan turkiya mace da balarabin doki na mi suka yi aure sai su kuma sai su haifi alhujjain wato uba ba turke uwa balarabe ko uba balarabe uwa ba turka wasu suna ce a'a dawakan ƙasar rubu da farisa gaba ɗaya brazil ake kina birgan so duka duka dai nau'i ne sai ce duka ba ɗaya ana musu fara saɓani wasu malamai da suka ce a'a balarabe doki kawai ake musu fara to ai shi ba don zamansa balarabe ba don aikin da ya yi kuma wancan ma aiki ne ke kamar lebara ne ka ɗauke shi sai a ce lebara balarabe da lebara ba sulke kudin su bambanta ba za su bambanta yace da kauli ta'ala wal khayla wal biqala wal hamira litarkabuha wa ana yi musu kaso saboda cewar da Allah ta'ala yi wal khayla wal biqala wal hamira litarkabuha da dawakai da alfadarai da jakai Allah ya halitta su don ku hausu kuma kuyi yi da haka tun da Allah ta'ala ya dawakai don a ne to duk dokin da aka waka yaƙi da shi ba a la'akari da jinsinsa ya cancanta a bashi wato ainihin kaso daga cikin eh, kayan yaƙi da aka samu Walayin yi samu da aksara min fara duk wannan cikon maganar maliki wacce da ƙauli ta'ala maganar eh, bukari ce amma nan wala samu da aksara min fara maganar maliki cewa ko da ka ba da dawakai da yawa a jihadi to ka san doki guda za a baka akwai wanda shi ya turke dawaki uku hudu biyar in za a je yaƙi sai ce duk a tafi da su don aka dawo ba kowane doki za a bashi ba guda ɗaya za a bashi wannan ra'ayi imam malik ne kuma shi ne ra'ayi imam abu hanifa da imam shafi'i da muhammadu bin hassan da zahiriya amma malamai da ya su ce a'a ba adalci ba ne tun shi ma nan dokin wani ya haushi kuma ya yi yaƙi ne ai ba doki da za a kora shi ba ko dole a samu wanda bai hausa wanda shi kun baya da doki to wancan in aka bashi nashi rabo rabon doki sai a ba mai doki wannan shine ra'ayin auza'i da sauri da lai da ahmad ibn hanbal da abu yusuf da isaac ibn rahawai da malamai da dama cewa ko doki nawa ka bayar to akwai kason a cikin ganima to in doki bai kai bayan mutu ba an tafi da shi yaƙi ya mutu bai dawo ba an kashe shi za a ba da rabonsa ga mai shi eh akwai malamai da dama da suka ce za a ba shi saboda ne saboda ai mai shi ya marasa shi gaba to kaga iwa kuma kuma ya tura shi ya tafi yaƙi to amma in kafin a yaƙin ne ajali ya zo masa su malamai dama kuma suna ganin ba sai an ba shi ba saboda ni saboda bai je yaƙin ba akan hanya ya mutu wannan da yana nuna maka yadda wato amfani da dabbobi a wurin yaƙi yake abu ne tsararre a shari'ar musulunci don haka ko a yaƙi na zamani haƙƙin malamai ne in ta kama an yi yaƙin su tantance waɗanne irin makamai aka yi amfani da su waye tantance kaza waye tantance kaza in aka zo wurin raba gani حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله النافع ubaidullah ibn umar al-umari annafi ibn نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما منذ ألا يا سنيا مدوكي كسوبيو mai shi kuma kaso guda saboda yaƙin da mahayin doki ke yi aƙalla ya fi yaƙin da na ƙasa mutum biyar ke saboda shi yana a sama yana amfani da ƙafafun eh, doki da ƙarfinsa yana iya zabura wato yana yin musulunci aikin da na ƙasa baya ɗaya. Sau da haka na ƙasa yana da kaso guda na bisa doki yana da kaso guda shi doki yana da kaso biyu shi ne lilfarafi sahamai ne wani sahibi sahama wannan maganar malamai da yawa sun tattauna ta saboda hadisai sun saba a kai mafi yawan hadisai wannan maganar ita ce suka kawo kuma hadisin abu dawud da ahmad ibn hanbal na ibn umar mai kama da wannan kamar kuma wani hadisi na abu dawud wanda yake a cikin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haddathani abu amr an abi قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر ومعنا فرس فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى الفرس سهمين kaga doki na da rabo biyu da shi da uwansa suna da rabo biyu da haka kowane mahayi yana da rabo na ƙasa yana da rabo amma doki yana da rabo akwai hadisin imamun nasa'i wanda abdullahi bin zubair ko zubair bin awam yake cewa ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير الزبير كيف أكنا أربعة أسهم سهم للزبير وسهم لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير وسهمين للفرع زبير بن الأوام ده أكا يكن خيبر كسوه هدى النبي يا باشا يتي دينا كلي دينا صفية بنت عبد المطلب شكل سهم ذي القربى بيونا دوتين كلي كان كينا دوتي كسو بيو غريشي با كسو بلا akwai hadisai da dama akwai irin na eh, yawon gara kusuri hadisin abu ruhun ne akwai hadisin abu kafshakan almari akwai hadisin zuba hadisin zube wanda ta kaɗo daga miqdad shi ma yana magana ranar badar kaso guda annabi ya bashi kaso juna doki da sauransu to mafi yawan hadisai sun zo kan haka amma kuma akwai hadisai da suka saba masu suka nuna cewa a'a doki kaso guda gare shi mai shi kaso guda da haka lirrazili sahamun walil farisi sahamani na ƙasa yana da rabo guda mahai yana da rabo kaga ɗaya nasa ɗaya da dokin amma hadisai sun fi tafiya akan wancan bayani da hadisi ibi umar ya zo da shi akwai saɓanin mazhabobin malamai a kai amma dai wannan shi ne mafi rinjaye cewa doki a bashi kaso biyu mahayinsa a bashi kaso ɗaya na ƙasa shi ma a bashi kaso ɗaya wanda shi ne abin da ya fi shahara saboda ɗan saɓanin da ke a kai kuma imam bukari bai yanke ba sai ce babu sihamin far da babu saɓanin abin da zai ce babun lilfarasi sahamani kai tsaye ko ba ka sai ce sihamin far nawa ne kenan inda saɓanin yana da ƙarfi ƙwarai da ba haka zai ba mu lalata zai babun كم سهام الفرق أما تلع تيسق أن يكون بيه الأرضي إنك بابو تهام الفرق أنا هنا في أم بخاري ولا يقف وانت دعان كلي أكي قالي باب من قاد دابة غيري في الحرب باب من قاد دابة غيره في الحرب حدثنا قتيبة قال حدثنا فهم بن يوسف عن شعبة عن أبي اسحاق قال رجل للبراء بن عازل رضي الله عنه أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر إن هوازن كانوا قوما رماة وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهدموا فأقبل المسلمون على الغنائم فاستقبلونا بالسهام فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر فلقد رأيته وإنه لألا بغلته البيضاء وإن أبا سفيان آخذ بلزامها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب باب من قاد دابة غيره في الحرب wanda ana ياتي ya kamo dabbar wani yana janta kamar dabbar shugaba jagoran yaƙi ba laifi wani ya jawo ta domin ya mata saiti ya hana ta zabure-zaburen da za ta iya حدثنا قتيبة قال حدثنا سهل بن يوسف سهل بن يوسف الأنماطي البصري عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي قال قال رجل للبراء بن عازب رضي الله تعالى عنه ونمت ياتي ما ما لم بروا بن عازب daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam afarartum an ne yau hunain gaskiya ne kun gudu ranar hunain kun bar manzon Allah qala lakin rasulullahi lam ta ga hikimar magana ku ita ta aiki manzon Allah dai bai gudu ba kun gudu ke nan radiyallahu ankum jami'an kaga bai ce eh, mun gudu ba sai ai shi manzon Allah bai gudu ba sai ya kauda hankali daga raki da su suka yi zuwa bajinta da manzo Allah lakin na rasulullahi ne yusrif to ai shi manzo Allah bai gudu ba zaka ba taruwa ka zama ɗaya ba inna hawazin kanu qauman rumatan kabilan hawazin waɗanda aka yakin hunaini da su hawazin asalinsa sunan wani mutum ne daga cikin kakanninsu an ci asalin yakin abokan abinda da hil wai abokan kawancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke makka su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya je taimaka su ne kuza da aka ji haka zai bi ta wurin ƙabilan hawazin kusan annabi sallallahu alaihi wasallam in zai tafi ga gari ba shi yake faɗi ba to sai nuni da bangaren hawazin sai labari ya kai ga hawazin sai suka yi cikakke shirin yaƙi suka zo daidai kasuwar baji kolin zulmajal suka dasa ayari suna dakon iso wasu da manzo Allah ya ga haka sai ya aika mutu su shi ba su yi kashin yaƙi ba za ka su zo a yi sulhu da su to da aka zo hunaini ta yi zafi kwarai saboda mai saboda musulmi suna da yawa suna ganin cewa lan nuglaba da yawan mulkilla illa in dai don adadi ne ba a rinjaye to da can don adadi kuka yi rinjaye shi sa Allah kalaka ka ta wa yawmu hunainin iz ajabakum iz ajabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin kun ga wannan gudun gashi karar Allah ya faɗe shi a cikin bayan lokacin da yaƙi ya zaɓi ce baƙat alaikum al'ardu bi ma ƙasa ta muku kunci duk irin faɗin da take da shi kuka rasa wurin gudun ma kuma ƙarshe sun mawallaitin mudbiri kuka gudu sun ma'anzal Allah sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin sannan Allah ya sako natsuwarsa ga annabinsa sannan kuma akan mummune sai mummune suka dawo don haka sun gudun amma sun sake dawowa Allah ya ce wa alzamahum كلمة التقوى كما ألا يلزم جامسه يأتم فرامسه كلمة التوحيد هذه كلمة التقوى يزنبع أبنك يتنزوش يسبند توحيد لا إله إلا الله التي وكانوا أحق بها وأهلها دائما صنف قوة تنسى ومن الكلمة سوماني ما أبو تنسى وأنزل جنودا مقوم على كمان كوشي فوق a'a bun koma harko a wannan sun ma an zala Allah suke nasu ala rasulihi wa ala mu'minin o oh, wa eh, wannan hujura ce ke wa an zala junudan ko fata wa an zala sannan sai Allah ya saukar da wata runduna da ba ku ganta ba kuma ya azabta kafin a nan Allah yana ciyar da mummuni ko bai ciyar da su wa azzaba lazina wa zalika jaza'ul kafiri so a takaice yaƙi ne zafi suka kai ga gudu sai ce to annabi dai shi bai gudu ba kuma dama wanda yana cikin manyan sifofin annabawa shi ne jawanta ba a taɓa yaku annabi rago bai yi ba a yaku annabi matsoraci ba a yaku annabi makisarci wannan sura sifofin na ƙasa wanda ba a samu annabawa da su Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah ya san ina yake dora manzancinsa da za Allah zaɓi rabbo ya ce sai ya jagoranci jihadi ka gaba zai yi ba wa inna lamma laqinahum hamalna alaihim famhaza lokacin da muka haɗu da su mun yi ciri a kansu da farko sai suka wake, yana so ya faɗi dalilin da ya sa yakin har yayi zafin da aka gudu da muka yi ciri a kansu suka tsorata suka wake, suka gudu فأقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا بالسهام sai musulmi suka taru suka farma ganima ana ta kwasa ana ɗaɗɗauri kaya wastaqbalu na bittiham suka shi suka dawo mana da kibau to kaga kibiya daga nesa ake harbota inda ga ka ga mutum sai ku yi haran gaba to kibau kai ake da su kaga dole mutum ya yi nemi tsira tun da ɗabi'a ce ta ɗan adam yana sauransa yake fa amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam falam yafir ya ce manzo Allah kan san bai gudu ba falakad ra'aituhu wallahi ni na ganshi in ji mallam barau radiyallahu an wa innahu ala baghlatihi albayda yana kan alfadara safara wannan alfadara tana cikin wanda muka yi magana akan su can baya cewa wanda aka bashi kyauta wanda kuma suna da suraye go wa inna ba sufyan akhidun bi lijamiha abu sufyan wani eh a ah, ba abu sufyan ibn harb ne wani abu sufyan ne daban ba wancan yawwa ibn al-harith ibn abd al-muttalib dan baffan manzon Allah ne wa da kani suke da manzon Allah jika abd al-muttalib ne shi ma shine anan ba abu a ibn harbin ba ne abu sufyan a wannan lokaci ne mu musulunta والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب مازال يعني مكانت كراري كذا ألوكة صورو mutum ɓoye kansa yake ci a wannan lokaci annabi ke bayyana kansa sannan duk a cikin taron wasu kafi bukatar su samu kuma gashi yana faɗin sunansa yana kira yana kirari makansa da haka malamai suka ce mutum na iya ma kansa kirari a wurin yaƙi idan ba don alfahari yake kamar lokacin da suka yi takama inda hazi mishatun ya da Allah wa rasulu illa bi Allah in ba wuri yake ba a son takama ta ko inda takama mana su to na da salasu yana yi ne don ya nuna masu har yanzu akwai jama'a sannan kuma da wannan yana ƙara kiran jama'a sa cewa su dawo ala bai ba wannan farar alfadara wasu ce shahaba an ce farwa ibnu nafasa shi ya ba shi kyautarta sallallahu alaihi wasallam wani kuma wata ruwaya ta ibnu sa'ad cewa yi kana rakiban daljal daljal wani doki ne da muqawqis sarki rumi aikawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa lalle kowane ya tabbata don haka a ran nan annabi abu ya hau ya hau wannan alfadara ya hau sa daldal ah, mala وفي جواب الانتماء في الحرب يا هلتا في الفهري ده كنسا يكفي أنت ده كنسا أو رنياكي وإنما كره من كره من ذلك ما كان على وجه الافتخار في غير الحرب كيسا أما باوريتي يكتي أينيني تنجي دموان شيني بأس وفيه جواز الأخذ بالشدة والتعرض للهلكة في سبيل الله كما هنا حديث يانون يا هللت متيق دنبالا يا هلك سبود ألا تارد هنا دور كدود دسئرة أما أور الجهاد أفند أكي جهاد وكان زمان كتيق kai تجيك bala ka je ka kaki bom ka sa makanka ka fada musu ku mutu a wurin yaki wato ka ka yadda za kashe wasu kai ma ka samu shahada to malamai sun ce a ranar a ranar hunain duk sahabin da ya je yaƙi na ya gudu in banda mutum goma sha biyu da mace guda mutum goma sha biyun nan da su an kawo utubatu da mu'attib ibn abi lahab ku duba utuba din nan fa shi ne wanda ya sako ruƙayya ɗiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin mai musulunta Utaiba ya sako Zai in ba zainab ba ummu kulsum amma shi ba sai ya mutu kafi ba ya musulunta shi da wansa uwansa mu'atti to kaga suna kai da su gudu ba anan don haka al-itibaru laysa bil bidaya walakin bin nihaya ba farkon mutum ake kallo ba karshen ake kallo akwai Jafar ibn Abi Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib akwai Abubakar akwai Umar akwai Aliyu akwai fadl ibn abbas akwai usama ibn zaid akwai qusam ibn abbas akwai ayman ibn ummi ayman shi kan ya samu shahada ne sauran duk sun tsira sun sha amma shi an kashe shi akwai rabi'atu ibn al-harith ibn abd al-muttalib akwai aqil ibn abi talib kan aliyu sannan sai ummu sulaym uwar anas dan malik bint malhan radiyallahu anha warda ملك فيه ركوب البغال في الحرب للإمام babu laifi jagora ya hau alfadara wurin yaji alfadara ta gudun doki ne kama yana so ya nuna shi yana nan ba inda zai ke in ka zo da ingarman doki akwai yi in ka gauri ka arci ko ba haka shi ne yace lekuna asibata lau dai ya kara tabbatar da shi wani Allah ya yuzanna bi al-istidad lil farar da tawali don kada ma a yi shakkun wai ko yana da niyan gudu wanda a gani bisa dabbar da ba ta gudu ya nuna kenan shi ya taho sai wani hali وفي خدمة السلطان في الحرب وسياسة دوابه لأشراف الناس من قرابته وغيره يتكمن يانون أنا إيا هدمر شوغبا هر أوريك دون قاعدين ثلاثة أنا جاي دع الفدرسة وانا هدماتي وباطلة wannan babi dai a takaice mala ya kulla shi ne ya karanta da mu fawaid na hadisi amma ya kulla shi daga me daga rikon dabbar da abu sufiya na yayi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to ko a wurin yaki ana jan dabbar wani babu rikabi wal gharz lid dabba babu rikabi wal gharz lid dabba حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أدخل رجله في الغرب واستوت به ناقته واستوت به ناقته قائمة أهل من عند مسجد ذي الحليفة <clears throat> باب الركاب والغرز للدابة <clears throat> بابي مغنى magana الركاب واتو wato آه، me ake kira shi ake dorawa kan a ba sirri ba sirri yi ga wuya ake likafa madalla likafa walgarzi a bambancin su duka likafa ne amma bambancin su algar na fata ne shi kuma a rikafka shi na fata ne algar afon na karfe ne ko na katako shi kuma da na fata ne za ka sai a ɗora wannan na katako na icce sannan a ɗora na fata a kan algarzu shi ne ake ɗorawa saman arnika to hawa a kai a tafiya حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة ولين أبو أسامة أحسنتم حماد بن أسامة عن ابي الله العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمة أهل من عند مسجد ذي الحليفة إذا منذ أن لا يجي فقف السردي الكافة يدور قفص كم كان كارفين واستوت به ناقته idan dabbar ta daidaita zai tashi ƙa'imatar ta miƙe za ta tafiya a hallatu nan ne zai harama da aikin hajji in masjidi zai hulaifa daga masallacin zai hulaifa ka kenan anan nan alaihi kai harama ne a bisa dabbar su shi sa muke cin alhazai idan kun ce masallacin zai hulaifa kun yi sallah ku dawo cikin bas sannan ku yi harama wannan babi ya kulla shi akan دورا أبدا من زعل ثلاث سيجي أكلك باب ركوب الفرس العري باب ركوب باب ركوب الفرس العري حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله عنه استقب لهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري ما عليه سرج في عنقه سيف باب ركوب الفرس العري باب مينونا أنا ana iya hawan وان wanda yake باب babu آه، likafa باب سردي حدثنا عمرو بن عون ابن عوف السلمي الواسطي قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال استقبلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنس تتشي منزل الله يعقف كان شيسو sanda ya gano abin nan da ya kada hankali alafarsin uriyin akan wani doki wanda baya da sirdi ma alaihi sarjun baya da sirdi fi yi sai manzon Allah yana rataye da takobi a wuyan daga cikin kana da gano cewa Annabi sallallahu yana kwanci tare da makaminta a tare da shi tunda kafin mutane su fito har ya tafi amma da takobi ya tafi ina takobi ya tafi kenan a fito yake aje kaga gefen sai ki aje kenan haka yana da ke koyaushe namiji zai yana da makami a kusa da shi don miyagu na mutane da na dabbobi shi na aljani da addu'a kawai ke maganin shi don ba ka iyawa da shi rasu hoya kabilu na yi sulata rauna amma mugu na kwaro ko na ko mutum kaga ana iya ana iya maganinsa da makami wanda yake kusa na باب الفرس الخطوف حدثنا عبد الاعلى ابن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه أن أهل المدينة فزعوا مرة فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة كان يقطف أو كان فيه قطاع فلما رجع قال وجدنا فرسكم هذا بقرة فكان بعد ذلك فرسكم وجدنا فرسكم بفتح الراء فرس فلما رجع قال وجدنا فرسكم هذا بقرة فكان بعد بعد ذلك لا يجارى باب الفرس القطوف لا لا تتشن دوكي وند بي حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد ابن المسيب آه،, آه ابن المسيب بن سعيد ابن من ابن أبي عروبة تندى هنا رواية قتادة عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن أهل المدينة فزعوا مرة يتي متى المدينة سن مدى سرقتي فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة وزأل لا يحاول دوكي أبو طلحة kana yaqtifu yana lalata aw kana fihi qitab wato qitab shine doki ya zan bai iya cire kafarsa ba lalata ku ce mata ba eh ajifa kafa kan eh, abin yana laƙaita ku to ai ko mutum na to yana laƙaita bai tafiya kuma laƙaita hausan mu ba ka mana wata da ina kana eh a'a ka san hmm? kai gudu da hmm a kai ka tuba go bidiyo ai kai ka babu kusa dai eh yana dambala laƙaƙi wannan rabin bakano ne rabi yabo to wannan dokin da yake nan wanda yanzu Allah ya kusa sai yanzu muka cimma ruwaya da ta nuna ne tun dokin ba gudu yake ba asali falamma raja a lokacin da annabi ya dawo kala wajadna faratakum hada bahara wannan dokin naku mun same shi teku fakala ba da zalika layu da tun daga wannan lokaci ba a iya gudu tare da shi wata sai ta sauran da wakai gudu albarka hawan manzon Allah da da kuma hawan da manzon Allah yayi da kuma albarkar wannan magana da annabi yayi sai ta mai da shi kamar teku mai gudu babu sabti bainal khayli babu babu sabti bainal khayli حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أثر النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الخطياء إلى ثنية الوداع وأثر ما لم يدمر من الثنية إلى مسجد بني زيد بني زريق إيه. قال ابن عمر وكنت في من أجرى قال عبد الله قال عبد الله حدثنا سفيان قال حدثني عبيد الله قال حدثني عبيد الله قال سفيان بين الخفياء إلى صنية الوداع خمسة أميال أو ستة وبين صنية وبين صنية إلى مسجد بني دريد ميل باب الصدق بين الخيل إيراء كان دواكي mutane su kawo dawakansu sai a gwada tserarsu don a gano waɗanne ne adda isasshiyar lafiya waɗanne ne suke gudu waɗanne ne ba su iyawa ai musabaka tsakaninsu kabisa قبيصة man, ابن eh? ba ايه ابا ابن زعيب kabisa ابن عقبة أحسنت أحسنت to kabisa yarwi an sufyan man sufyan al-thawri ahsantu al-thawri an ubaydillah al-umari an-nafi' an ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma qala ajra an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ma dumira min al min al ila taniyat al-wada man za Allah ya sa dawaqai gudu ma dumira wadanda aka dankarar da su wato shi dokin da ake son jihadi da shi wani tiren na musamman ake mashi akwai lokutan da ko abinci ba a bashi saboda ana son kitse ya zube ana so ya dan ji wahala ya ji yunwa in ka ga doki ana ta zuba masa abinci na ado ne shi ko ana so ya gwadi isa da cika da kafaita so akwai lokutan da ake saba musu da ba amma ba su abinci fa su zammar sai su dan kware sai su zama zuƙaƙƙu surani amma su kuma a wannan lokaci sun fi gudu sannan sun sai ce a tara irin su su yi gudu min alhafiya'i ila saniyatil wada'i ga inda za a fara ga inda za a ƙare mil bakwai mil bakwai kilomita nawa kenan wajen sha ashirin wajen kilomita ashirin hmm? a bakin ashirin ba sorry wajen kilomita sha biyar da haka sha yare shi yake ne raka da ala kulle hal ba a san mil bayan shaka na so mu yi convertin da kilometer mu sadda muna yara duk titunan nan da mil ake a awo amma yanzu an da da kilo ake mil biyar kilomita takwas good to kaga mil bakwai kuma kilomita goma sha ɗaya ta bi kilomita kamar daga daga daga rawun din gidan man'ada zuwa mil goma zuwa airport zuwa rawun din airport su sheƙa can su je su dawo wa ma lam yudammar min as-saniyah ila masjid bani zurai su kuma waɗanda ba a ɗan kwarar da su ba isassu ta ka ce gudun mil guda akwai ɓambar shi ko babu yau ba ƙalar umar wa kuntu fi man ajira ibn umar ya ce ina cikin wanda suka yi gudu da dawaka haka ba doki kawai ake saki ba mahaya yake hawa akai sai to ibn umar ya ce ni ma na hau guda an yi da ni قال عبد الله حدثنا سفيان قال حدثني عبيد الله قال سفيان بين الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة كل قال عبد الله وعياي عبد الله عنه to ba shi ne anan ibn al-walid al'adari sai ce haddathana sufyan qala haddathani ubaidullah adazu haddathana sufyan an ubaidullah to saboda wannan fa'idar ta cewa akwai at-tasri'u bis daga sufyan sauri zuwa ubaidullah ibn umar al'umari umari sai ya kawo wannan ta'aliƙin qala sufyan bayna hafiya ila saniyat al-wada'i khamsatu amyal a na yi kure au sita ka na ce mil bakwai ko mil biyar ko shida wa bayna saniyatin ila masjid bani zuraikin mil ɗan ɗaukararru su yi gudun mil biyar zuwa shida wannan ko da ba ɗaukararru ba su yi gudun mil huda kenan ya nuna halalcin a yi musabaka tsakanin dawakai saboda maslahan jihadi kullum idan ana musabaka za a ƙara gano ƙwararru daga cikinsu sannan za a ƙara ƙarfafar masu su wajen tirenin ɗinsu don su iya gudu kamar yadda ya halarci, a yi musabaka wajen harbi da jifa saboda ne saboda ana amfani da su yaƙi mutane don su ƙware su iya saboda amfanin jihadi daga nan ne malamin su ta yi ƙiyasin musabaka ta ilimi musabakan qur'ani musabakan hadisi musabakan fiqh musabakan hardal butun al-mutun al-ilmiya a gado da sauransu don a gwade ya fi wani ƙwarewa? sau da a zaburar da wanda bai ƙware ba don shi mai sami ƙwarewa. babu izmarin khailin lissafi babu izmarin khailin lissafi حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إليه عن نافع عن عبد الله رضي الله عنهما عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تدمر وكان أمرها من الصينية إلى مسجد بني زريق وأن عبد الله بن عمر كان سابق بها قال له عبد الله أمدا غاية فقال عليه الأمد باب إدمان الخيل للسبق mutum ya ɗan kwarar da dokin sai tirenin ɗinsa don ya shiga musabaka kai kuma kai tirenin yaronka don ya shiga musabaka ya iya to ana wannan eh ana حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث ابن سعد النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تضمر منذ أن لا ياي مسابقة tsakanin dawakan da ba a ɗaukarar da su ba wa kana amadu amina sani ila masjid bani zubair inda aka ɗibar musu shine daga saniyatul wada zuwa masjid bani zubair wa anna abdullahi ibn umar kana sabaqa biha kuma abdullahi ibn umar yana cikin waɗanda suke musabaqa da kun ga wancan hadisin ne ya zo da shi daga wata makaranta ta daban ah, can ya kawo shi daga قبيثة دقى سفيان باور نمبني لي يعني حديث القبيثة دقى سفيان فو دقى عبيد الله نمكما أحمد بن يونس دقى ليس ابن سعد دقى نافع دقى ابن عمر أي حديث قداني عن نقبة مكرم كاشي بعد الكم eh kala abu abdullahi amadan ghayatan wato eh fa kala alaihim al-amadu lokaci ya masu tsawo wato a ɗiban maka iyaka ya sa musu iyakar inda za su yi samu shi ne sai kawo aya fa kala alaihim al-amad sai lokaci ya tsawo tsawaita musu babu gayatu sab'i lil khayl al-mudammara babu gayatu sab'i lil khayl al-mudammara حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد دمرت فأرسلها فأرسلها من الخفياء وكان أمدها ثنية الوداع فقلت لموسى كم كان بين ذلك قال ستة أميال أو سبعة وسابق بين الخيل التي لم تضمر فأرسلها من ثنية الوداع وكان عمدها مسجد بني زريق قلت كم بين ذلك قال ميل أو نحو أو نحوه وكان ابن عمر ممن سابق فيها باب غاية السبق للخيل المضمرة ta ina ya kamata a tsaida dawakai wa'inda aka ɗan kwaras idan za su yi musabaka حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية معاوية وان معاوية كنا ويا عبد الله بن محمد المسندي سونوي شو دان دموانا قال حدثنا معاوية بن عمرو الأزدي قال حدثنا أبو إسحاق أبو إسحاق من؟ السبيعي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد أضمرت ما قالت ضمرت ناس أضمرت وإذا قال لها يعني سابق كان عندها دواكن ذاك الأنفرس فأرسلها من الحفياء وكان أمدها سمية الوداع ليس السفارة حفياء عندها كثير حفياء iya inda za su tsaya shi ne sanatul wada fa musa fa kam kana baina zalik sai nace musa ibn uqba inji abu isaka Ya yace me yake tsakanin su ne ala sittatu amyalin aw sab'a mil shida ko bakwai wa sabaqa baina al-khayl allati lam mar. fa arsala min sanatul wada wa kana amadu hadha zira bani zurai ya kuma sa musabaqa tsakanin dawakan da aka yi kiwo lafiya lau ba ɗan kwarar da su ba ya sake su daga sinatul wada su kuma su tsaya masjid bani zubair qultu fa kam bayna zalik ce to nan fa me ke tsakanin qala milun aw mil daya ko kusa haka wa kana ibn umar mimman sabaqa fiha ibn umar rati wanda suka hau akai wannan musabaqa da su bala ce wa fihi mashri'atul musabaqa wa annahu laysa min al'abad wannan hadisi ya nuna halalcin ayi musabaqa kuma ba ba wargi bane bal min ar-riyadati al-mahmuda wannan na cikin motsa jiki wanda aka halatta al-musilat ila tahsil al-maqasid fi al-ghazw wal intifa' biha al-hadith wanda wannan musabakar tana sa a wasu bukatu na shirin yaƙi da kuma amfani lokacin da ta kama وهي دائرة بين الاستهباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك يتي كو تزم مستحبي كو تزم حلال غرغدون أبين دي ساعتين وفيه تجويع البهائم على وجه الصلاح عند الحاجة إلى ذلك أشياء على أيوم وتدبوبي إن بكاتا كاكام دم من فائر ون وفيه رياضة الخيل المعدة للجهاد ترين عند واقع لذا سياسي يعني. وفيه أن المسابقة بين الخيل يجب أن تكون عمدها أن يكون عمدها معلوما وأن تكون الخيل متساوية الأحوال أو متقارب إن زعي المسابقة دولة تدوري كذا زوري كذا ya zama kowa wannan wurin ne na wani bai fi ba kar a ce wani kai nan da hanyar kwari kai kuma nan da hanyar tureta kai kuma nan da hanyar shuni eh, da hanyar bodinga kaga ba a gane sannan kuma su zama muta sawuya iri ɗaya da haka ba su ƙiba misali su yi daban marasa ƙiba su yi daban in ƙura ne in hizo 60 su yi daban in hizo 40 su yi daban wato dole ya zan akwai tsari na musamman ga wani musamaka وفيه نسبة الفعل إلى الآمر به yake wa an mato yanzu duk wannan musabaka babu ko sisi a ciki to in aka sa kuɗi menene hukuncinta take wal musabaqatu bi'iwadin fa in kana al malu shartan min janibin wahid da ya kula haduma li sahibihi in sabaqtani falaka kaza wa in ka fala shay'a li fa huwa ka zo mu yi tsere mu biyu idan ka wuce ne zan baka naira dubu biyar in da wuce ka baka bani ko sisi ya ce tunan ya halarta amma in ka wuce ni in baka dubu biyar in na wuce ka ka bani dubu biyar ya zan ne wa hukiya malikin annahu la ya juzu da annahu qima malik ya ce a ko haka in dai ɗayan su ya sa kuɗi ba ya halarta walau shurit almalu min aljanibai har wa bil ijma da a ce kowane bangare zai sa dubu biyar wanda ya ce kwashi bai halarta illa idza adkhala salisan bainahuma sai akwai wani wanda shi bai sa ko sisi ba wa qala li salati in sabaqtana fal malani laka wa in sabaqnaka fala shay'a laka su biyun sun sa kuɗi su ce in ka tsere mana duka kwashi kuɗin mu amma in mun tsere maka to ba za mu baka kuɗin ba kaga yana da kama da wancan ko fi ma bainahuma ayyuhuma sabaqa akhadha al-ju'la an sahibi to maganar tana da tsawo amma dai makasudi shine musabaka dole ta bambanta da caca saka yan takara ba su za kawo kuɗi ba da yan takara za su kawo kuɗi da ya zama me ya zama caca amma wani tsaraf salif wata ƙungiya wata hukuma wasu jama'a wasu dai masu sha'awa su za su tara kuɗi ko ta gwamnati sai ce ta duk wanda ya ci mu kuma za mu ba kaza to wannan ya halarta kuma ba ta tare ba wallahu a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabi muhammad wa ala alihi wa ajma'in mun zo wata muna ƙara tuna mutane batun takaful kuma ga ciyaman takaful yau Allah ya kama mana ga haka membobin takaful da suke halarce sai saurara ɗan gana juna goma kafin a wace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk